Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin kwantan bauna wallafar na Halima. Tun tana kokarin kwacewa da karfanta har jikinta ya sake sai kuka da take yi wani yana bin wani tana ture shi amma ina ta kasa kwacewa. Tsanarsa sake ninƙaya take a cikin zuciyarta da gangar jikinta. Bata ankara ba ta jana kokarin zage zip ɗin rigarta. Dagewa ta yi da ƙarfi za ta ture shi ya farga da hakan sai ya sake matse ta a jikinsa ta yadda ba za ta iya kwacewa ba. Kukanta ne ya ƙaru sosai, zuciyarta neman tsayi take daga shaidan, amma ina gangar jikinta ta fara karɓar saƙon da yake bata, tana so ta kawar amma abin ya ci tara, ta san lokacin ta zube akan doguwar kujera ba. Shi kuwa hakan da ta yi ba ƙaramin daɗi abin ya yi masa ba, domin dama ya gaji da tsayuwar da yake yi. Duk irin kukan da take masa bai haƙura ba sai da ya samu abin da yake buƙata. Kuka take yi sosai ta cure akan kujera ta yafa a baya a jikinta tana kuka har numfashinta yana sama da ƙasa saboda tsabar kuka. Ji take kamar ta kashe kanta kawai ta huta da baƙin cikin da take ji. Kukan baƙin ciki take yi da kuma mugun ciwon da take ji gaba ɗaya a jikinta. Zazzaɓi nan take ya rufe ta rub sai jin numfashi take yi da ƙyar ta kasa ko da motsin kirki. Wanka yake yana sauke numfashi yana fidda ajiyar zuciya jinsa yake yi sa ka yau kamar ba shi ba jinsa yake yi kamar wanda ya amayar da abincin da ya jima yana damunsa a cikinsa a haka ya fito daga ban ɗaki ya kalla agogon ɗakin ya ga har lokacin sallar isha'i ya yi ya saka jallabiya tunawa da ko magariba bai yi ba ya tayar da sallah da sauri yana idar da magariba ya yi isha'i ya limshe idanunsa yana tuno yanayin da ya tsinci kansa a ɗazu sai ya yi marmashi yana girgiza kai tabbas yanayi ne mai daɗin gaske duk da bai shirya ba ita ma haka amma yanayi ne wanda bai taɓa tsintar kansa a ciki ba ba yanayi ne da yake ji a take zai iya koma masa inda zai samu abin da ya samu waye ya fito yana murmushi, ƙaunarta yake ji sosai tana sake ratsa zuciyarsa. Yana fitowa ya ga ta mayar da kayanta da alama ko wankan ma bata yi ba. Yana fitowa ta kalle shi tana kuka, jiri yana ɗaukar ta ce, "Na tsane ka, ba na son ka, ba na son mai son ka ko wane ne. Ban taɓa yin dana sanin sanin ka a rayuwa ba sai a yau. Ban taɓa tsanar kaina ba sai a yau." Ban taɓa jin duniya ta yi min zafi ba irin yau, me na yi maka ka yi min wannan hukuncin, me na aikata maka bayan duk tarin abubuwan da ka yi min ban rama ba sai kai wallahi azim na tsane ka ba na son ka da za a bani wuka a yanzu babu abin da zai hana ban kashe ka ba ka saka na aikata saban Allah wallahi tun da nake ban taba aikata zina ba sai a yau me yasa za ka yi min haka me yasa ka zaɓi ka cutar da rayuwata duk da abubuwan da ka yi min a baya me na yi maka me na yi maka da zafi haka ta karasa faɗa tana kuka sosai tana je kamar ta haɗi zuciya ta mutu zina kuma ya maimaita a bayyane yana kallonta da mamaki ganin yadda take kuka sosai da alama har zuciya maganar take fitowa. Ya matso kusa da ita ya rike kafadar ta yace, "What are you saying, Rauda? Kin san na mayar da ke bayan na sake ki a Kaira ko? Me yasa kike kiran kasancewar mu da zina? Ba tare da zato ba, yadda ta dauke shi da zazzafan mari, ta nuna shi da yatsa idanunta sun yi mugun ja. Kar ka sake taɓa ni, wallahi na tsane ka. Idan ka matso kusa da ni zan iya illata ka, zan iya kashe ka Asad, bana ƙaunar ka. Kun cika son kanku da yawa ku masu kuɗi da mulki kanku kawai kuka sani. Ba kwa duba lahira balle mu talakawanku kana yin abu kamar ba kai ba. Allah ya isa tsakanina da kai wallahi ba zan taɓa yafe maka ba har Allah ya tashi duniya. Ta faɗa tana yin baya za ta faɗi shi kam kallonta yake yi har lokacin saukar yatsunta yake ji a fuskarsa abu kamar a mafarki. Ka sani ko haƙƙina ne kawai ya rage in yafe maka ka shiga aljanna wallahi sai dai a kai ka wuta na yi da sanin sanin ka rayuwa me yasa ka shigo rayuwata bayan ka san ka shigo ne don ka tarwatsa ta me na yi maka ka yi min wannan hukuncin ta faɗa tana dafa bango tana sake fashewa da kuka jiri yana sake ɗaukar ta ya kasa koda motsin kirki kalanta kawai yake yi rana ta farko da wata ta mare shi bayan marin da mama ta yi masa a kanta nan take zuciyarsa ta harzuka yana jin daɗi a zuciyarsa Yana binta da kallon da yake ɗauke da ma'anoni kala-kala. Idanunsa sun yi jajawar saboda ɓacin rai, kanta a kife a bango tana kuka mai tsuma zuciya, kanta yana ciwo gajirin da yake ɗaukar ta, tana jan numfashi da kyar. ɗago kanta ta yi ta sunkuya Ta ɗauki mayafinta ta yafa, ba ta sake kallonsa ba, ta ƙarasa wajen ƙofar, kamar wasa ta murɗa ta ji ta a buɗe. Ta juyo ta kalle shi ta ce, mazinaci bai dace da zama shugaban al'umma ba. Me son kai bai dace da zama sarkin al'umma ba, ban ga nagartar da ake faɗa a tattare da kai ba, ban ga ilimin da ake faɗa ba a tare da kai, tur da masu hali irin naka kuma ka jira sakamakon ka tun a duniya Allah sai ya lalata rayuwarka ta share hawayenta ta ce ba ni da kuɗin da zan yi shari'a da kai a duniya amma ina da ƙarfin gwiwar yi da kai a lahira sai ka faɗa wanda ya halicce mu dalilin keta min haddi da kai wallahi sai Allah ya mana hisabi ni da kai Asad na tsane ka tsana mafi muni tana gama faɗin hakan ta fita jiri yana ɗaukar ta a buɗe ta ga gate ɗin gidan ta fita cikin ikon Allah ta ga mai adaidaita sahu ta faɗa ciki jikinta yana rawa saboda zazzabin da yake jikinta. Suka tafi tana bin gidan da kallo tana hawaye, tana ji a zuciyarta har a tashi duniya ba za ta manta da gidan da ta aikata zina ba. kamar an dasa shi a wajen haka yake a tsaye ƙiƙam har ta fita bai motsa ba yana wajen jinin jikinsa ne yake tafasa kamar an kwashe shi an zuba a wuta ana dafa shi haka yake jin zafin na karaɗe ilahirin jikinsa mazinaci shi za a kalla a kira da wannan sunan mai muni da rashin jin daɗi sai a sannan ne ya zauna ya harɗe hannayensa yana kallon wani wajen na daban Zuciyarsa kamar ana gasa ta a tukubar tsire, ka yi gangancin bari ta raina ka, idan ba raini ba, ita har ta isa ta kalle ka ta faɗa maka waɗannan maganganun har da marinka, mama ce kawai ta taɓa marinka, shi ma sau ɗaya ne tak. kuma a kan santa ne wace ce ita me take da shi da za ta yi maka wannan cin fuskar don kawai kana son ta kome zuciyarsa ce take bashi wannan labarin ya farzar da iska ya jingina da kujera yana kallon fitilun da suke saman ɗakin ba a taba ce min fuska kamar yau ba ban taba da na sanin aikata abu kamar yau ba ban taba jin haushin kai na kamar yau ba ban taba jin haushin wata halitta kamar yadda nake jin haushin ta a yau ba marifa ta kuma kira ni da mazinaci zina ce abin da na tsana a rayuwata da shi za ta danganta ni duk matsayin da nake da shi a garin nan da ma duniya baki ɗaya na sauke shi na nemi yafiyarta akan abin da ya faru Duk da ba laifina ba ne ta sani, amma shi ne za ta yi min wannan rashin hankalin Allah ya sani ban yi niyyar yi mata komai ba, magana kawai na somi, amma lokaci ɗaya na yi losing control ya kamata ta fahimce ni tunda ta san ina son ta. Ni Asad wata mace ta mara kuma ta kira ni da mazinaci, a zuciyarsa yake wannan maganar yana girgiza kai alamun abin ya taɓa shi sosai ba ɗan kaɗan ba. ni ba matarka ba ce har abada ba zan zama matarka ba babu komai a tsakaninmu kalamanta ne suka faɗo masa a zuciyarsa ya rinse idanunsa ya dafe kansa da dukkan hannayensa yana mamakin dalilinta na farta hakan bayan ta san lokacin da ya sake ta a Cairo ya mayar da ita su yaransa yake yi masa sosai amma ya san shi ne ya jawo da bai ɗauko ta ba ma da duk hakan bai faru ba Ga shi a za a wofi ta yi masa abin da har duniya ta tashi ba zai manta ba kai yake girgizawa kansa na sarawa ya ce shikenan ya furta sai kuma ya kwaɓe fuska kamar zai yi kuka ya ki kujerar da yake kai ya cije baki alamun kalaman na yi masa ciwo sosai bai san adadin lokacin da ya kwashe yana haka ba sai agogo ya kalla ya ga dare ya yi ya tashi ya shiga ɗakin babu jimawa ya fito ya rufe ko ina na fuskarsa kowaye kai ba za ka gane fuskarsa? fuskarsa ba ya fita daga falon gidan ya hau mota ya bar gidan baki daya Roda kuwa kuka take yi a cikin adaidaita saho kamar wacce ta kaf suka mutu a lokaci ɗaya. Mai nafif din ma ya ɗauka mutuwa aka yi mata sai ta bashi tausayi ya ce ki yi haƙuri baiwar Allah bata saurare shi ba kukanta take yi sosai suna tafiya ya ji ta ce mun zo unguwar baiwar Allah kallon wajen ta yi ta ce ga layin can. Ta faɗa ta na rawa sosai ya ƙarasa da ita ta sauka ya ce ki bar kuɗin Allah ya ji kan wanda ya mutu ya faɗa yana jan nafef ɗinsa ya bar ta a wurin ita kuma ta nufi gida gabanta yana mugun faɗuwa ko ta kan mai nafef ɗin ma bata bi ba haka take takawa kamar wacce kwai ya fashewa a jiki ta shiga cikin gidan ta same su a tsaye sun zuba wa ƙofa idanu da alama ita suke jira ganin haka sai gabanta ya tsananta bugawa duk suka zubo mata idanu har sai ta ji ta sare ta tsaya can A tunaninta idan ta ƙarasa kusa da su za ta ji wata alama da za ta nuna ta aikata zina a wannan daren. Malam gata ta dawo, ina ta faɗa cikin ɗaga murya sai ga baba ya sako daga sama. Umma binta kawai take yi da kallo kamar mai son gano wani abin a tare da ita. Sake ware idanunta take yi akan rauda kafin ta ce, "Ina kika shiga rauda?" Tun bayan la'asar ummi ta ce min kin taho. "Ina kika tsaya haka har karfe takwas na dare?" Hawaye ne ke zubo mata, ta durƙusa a wajen kawai ta fashe da kuka. su sai hankalinsu ya tashi. Rahama ta yi wajenta a guje tana faɗin, "Anta rauda menene ya same ki?" Baba ya kalle ta ya ce, Ana tambayar ki inda kika tsaya kina yi wa mutane kuka. Ina kika je har dare yayi baki dawo ba sai yanzu. Rauda bakinta na rawa. Ta rasa abin da za ta ce, don Allah ya sani ba za ta iya faɗa musu abin da ta aikata ba ko da za ta mutu ko kan ne ya sake tsamari umma ta ja tsaki ta ce ba magana ake miki ba ne za ki saka mutane a gaba kina kuka gidan uban wa kika je har dare ya yi haka na je gidan fare da yar ajinmu ne ta islamiyya na duba maman su da na je sai na samu mamanta ta rasu a lokacin da muke hira da faridan kuma mun gaisa da maman shine na tsaya aka yi jana'iza da ni sai na taho gida umma mun gaisa fa da maman nasu amma tana shiga ɗaki sai gawarta aka fito da ita ta sake rushewa da kuka kamar gaske duk sai jikinsu ya yi sanyi baba ya tausasa harshe ya ce Amma me meye amfanin wayarki da ba za ki kira ki sanar da mu ba? Kafin nan yaushe kika fara zuwa gidan su kawa baki faɗa wa ki ba. Ku yi haƙuri hanya ce ta bi da ni sai na shiga. Ta furta tana goge idanuwanta. Babai sauke numfashi ya ce, je ki ciki Allah ya ji rai. Amma ko dan gaba kar ki sake aikata abin da kika yi kin ji ko? Ta daga kai alamun to, ta miƙe tana jan ƙafarta ta ta shiga ɗaki. Ta kulle kanta a ɗaki, ta cillar da mayafin jikinta, ta cillar da wayar, ta cire doguwar rigar, ta watsar ta yi zaman dirshan a ƙasa ta fashe da sabon kuka mai tsira zuciya haɗa kai ta yi da gwiwa ta cure a waje ɗaya ta furta ka cuce ni ka gama da rayuwata ban taɓa aikata saɓon Allah ba sai yau me na yi maka kai min wannan hukuncin me na aikata maka ka zaɓi ka lalata min rayuwa ta sake fashewa da kuka tana jin yadda zazzaɓi yake rufe jikinta baki ɗaya tunawa da ta yi ba ta da tsarki sannan kuma ba ta yi sallah ba sai ta miƙe da ƙyar don gaba ɗaya jikinta ciwo yake yi mata Banɗaki ta shiga, ruwan banɗakin ya yi sanyi da yawa, amma ba za ta iya fitowa ta ce za ta dafa ba, kar su zargi wani abun. Haka ta yi amfani da na sanyin duk da zazzabin da yake jikinta, doguwar rigar ta nannaɗe, ta saka a leda bayan ta fito, ta cusa su can ƙarshen wardrobe don har abada ba za ta sake amfani da su ba ta tsane su. Me na tsarar kaya rauda Bayan fatar jikinki da ita aka aikata zinar, kalaman da suka zo ranta kenan ta buga kanta a jikin kwabar, tana jin zafi a zuciyarta, sanyi yana ratsa jikinta. Aka ta daure ta saka kaya ta kalli gabas da niyyar tayar da sallah, sai take jin kunyar mahaliccinta, zuciyarta na rawa, a haka ta yi sallar magariba ta yi isha'i, ta tayar da shafa'i da wuturi, ta kwanta akan sallaya, ta cure a cikin hijabi tana jin numfashi. Buga ƙofar ake yi Ta ɗago ta kalli kofar ta miƙe da ƙyar, ta ƙarasa ta buɗe ƙofar. Ummul Khairi ce ta ce, "Anti Umma ta ce ki zo ki ci abinci." Rauda ta ce, "Na ƙoshi, ki karɓo min maganin ciwon kai." Ta faɗa tana komawa ta zauna a gefen gado. Babu jimawa Ummul Khairi ta dawo da maganin ta bata tare da ruwan fiye wata. Ta sha ta koma kan gadon ta yi lamo, hawaye na sauka a gefen idanuwanta. Rauda jin muryar umma a kanta sai ta firgita abinka da mara gaskiya ta kalle ta tace na'am Umma ta ce menene ya same ki? Rauda ta ce zazzabi ne Umma. Shi ma kuma kukan da na ya gidan su Faridan ne. Umma ta karewa fuskar ta kallo sannan ta ce kin tabbata? Rauda ta daga kai alamun e. Hannu Umma ta kai ta taba wuyanta ta ji zafi sosai. Jikinki akwai zafi sosai. Kin sha maganin? Ta daga kai alamun e. Sannan Umma ta ce dukkan mai rai mamaci ne. Ai nima wata rana haka za a fitar da gawata, dole kuma ki yi haƙuri. Rauda ta sunkuyar da kanta ƙasa tana jin numfashi. Umma ta sake kallonta ta ce, Amma ɗazu da kika gifta ni, na ji sabon ƙamshin turare a jikinki wanda ban san ki da shi ba. Yana da ƙamshi kuma yana da ƙarfi, har yanzu ina jin tashinsa a jikinki. A ina kika same shi, ko ko duk a gidan mutuwar kika shafa. Rauda ta ruɗe ta gigice, Ta miƙe zaune tana waige-waige, bakinta yana rawa, gashi umman ta zuba mata idanu alamun tuhuma, ita kuma alamun rashin gaskiya ya bayyana a tattare da ita. Umma ta ce, "Ya naga kin ruɗe ne kamar mara gaskiya, ko wani ne ya baki turaren?" Sai Umma ta kai fuskar ta wuyar Rauda ta ɗago ta ce, "Akwai ƙamshinsa sosai a wuyanki, wane ne ya baki kika saka bayan fitar ki? Rauda ta sosa kanta, idanu na zubar da ƙwalla, murya na rawa ta ce, "Gidan yaya Ummi." Ita ta baki kika shafa? Rauda ta ɗaga kai alamun e, Umma ta ce, "To yayi kyau, kwanta Allah ya ƙara lafiya." amma ki daina kukan nan haka idan kina so kan ki daina ciwo tana faɗin haka ta fice daga ɗakin rauda ta koma da baya ta kwanta ta sake fashewa da wani sabon kukan bata taɓa yi wa iyayenta ƙarya ba gashi akan asad ta fara Ta yaya ba za ta tsane shi ba tsana ta haraba da kuwa, ai ya gama cutar da ita, sai dai Allah ya yi mata sakayya ranar alkiyama. Da wannan tunanin ta kwanta ta yi lamo tana share hawaye, a haka har bace awan awon gaba da ita. A bangaren Jidda kuwa tana zaune cikin ɗakin ta, waya rike a hannunta, Fuskarta da alamun damuwa karara a kai, mam wallahi yau gaba ɗaya fa tsoro ya bani, ya canja daga daren jiya zuwa yau ɗin nan. Zancen da nake miki ko, tun ɗazu ya fita har yanzu bai dawo ba, gashi dare ya yi, kuma shi shi kaɗai ya fita, Dan ba za ma ka gane shi ba idan ka gan shi. mam ta ce, uwarsa ta dage ai, lallai sai ta dawo da shi yadda yake a baya, amma kin san me za a yi? Jiya ta ce a amam sai kin faɗa, za a sake sabunta aikin da aka yi, da alama ya fara lalacewa. sai mun kuma yin sabo mom kika ce za a kashe ta ai gwara a kashe ta din kawai a huta Kin gada duk ba haka ba da ba ta raye. Na gwada hakan ya fi sau biyar amma babu nasara, amma za a sake gwadawa a karo na shida. Mom ni dai a yi abin da za a yi, kar a raba ni da shi don girman Allah. Mom ta ce kar faki damu tun da ina raye ai zance ya kare. Zan turo Iman yanzu ta kawo miki wani magani, ki tabbatar ya kwanta da ke yau din nan. Bayan kin sha wannan maganin zai mana amfani sosai. Jiya ta ce to shi kenan mom zan yi yadda kike so. Tana faɗin hakan ta yanke wayar. Jira ta sauke numfashi tana kallon wayar. Zuciyar ta a cushe burinta kar a raba ta da Asad shan da ko hanya shi yasa sai ta tsorata iya yau kawai Suhaima take tsaye a kofar ɗakin jida ta ji komai har ta taushe da bakinta ta fara girgiza kai ta koma da baya-baya a guje zuwa bangaren mama da baki ta tarar da mama hakan ya saka ta wuce ɗaki tana zagaye burin ta bakin su tafi Duk minti biyu sai ta leƙo falon amma suna nan. Bakin suna tafiya, mama Jamila kanwar mama ta shigo, mama ta kalle ta ce, "Jamila, kina son tafiyar dare ke kam?" Ta yi dariya ta zauna tana faɗin, "Tun da zufa muka zo, mun sauka a guest house ne, mun huta ne sai yanzu na fito. Barka da dare mama." Mama ta ce, "Barkanki, ya hanya, alhamdulillah." Ya kika baro mutanen Kano, suna lafiya mama, ina Suhaima, Suhaima da jira take yi ta fito a gigici tana faɗin mama, mama ta kalle ta tace lafiya kuwa. Suhaima ta ce, "Na je apartment ɗin Jidda, na ji tana waya tana cewa za a sake sabunta aiki. Wanda aka yi wa yaya Asad ya fara barin jikinsa, kuma ya gwara kawai a kashe ki, idan ba haka ba za ki sake lalata komai." Mama ina jin muryar mom tana cewa, "Ta saka a kashe ki har sau biyar babu nasara." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka suka furta a tare suna miƙewa tsaye. Mama Jamila ta ce, "Suhaima, kin tabbatar abin da kika faɗa gaskiya ne suhaima ta ce wallahi da gaske ne small mama abin da ji tana cewa kenan mama jamila ta ce kin ji ko na jima da sanin sadiya da yarta kashe ki suke so su yi yanzu mai gari yawa ya waya maman suhaima mama kuwa cak ta tsaya ta kasa cewa komai jikinta yayi sanyi ta sulale ta zauna akan kujera ta yi tagumi da hannunta duka biyun ta rufe idanuwanta Fuskar mom tana gilma mata, Anti Jamila ta ce, ba fa shiru za ki yi ba, mataki za a ɗauka, tunda Allah ya tona mata asiri dole ne ta yi ba mama dai ta iya cewa komai ba. Ta yi shiru da alama ta rasa ma abin da za ta ce, su mulma mata durƙusa a kusa da ita ta ce, mama Suhaima, kallo na za ki yi, wannan tagomin babu abin da zai haifar miki sai zallar damuwa. Ki bari mu je mu ci ubanta, sannan mu saka a kulle ta, bata fi mu da komai ba. Jami, komai ya faru ni ce na jawo, ni ce na jawo komai Jamila. Da ban ba ta ƙofa ba, da duk hakan ba ta kasance ba, na fifita ta sama da kowa. Ko ku ba na ɗaukar shawarar ku kamar yadda nake ɗaukar tata. Duk don ƙarfafa zumuncinmu na haɗa ɗana da ‘yarta na tsallake duka ‘ya'yanku na raba shi da wacce yake so na ba shi wacce nake so. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mama ta farka tana tashi tsaye. Sumal mama ta ce wacce yake so kika saka ya sake ta ita kuma wacce yake so ya ce ba zai sake ta ba. Mama ta girgiza kai ta ce Jami ku ƙyale ta Insha Allah ba za ta ga faduwa ta ba. Tana faɗa ta shiga ɗaki Jamila ta bi ta raya ɓace domin ba ta ga dalilin da zai saka a kyale wacce take son kashe ta ba. Tana shiga ɗaki ta biyo bayan ta ce kan me za a kyale ta kenan idan ta kashe ki shi kenan ta ci riba mama ta ce ba mu da hujja Jamila dan Allah ku bani waje ina so na huta. Ba mu su suka fita tana kwafa a ranta duk ya ɓace matuka. Bayan kamar awa biyu Suhaima ta shiga wajen mama ta ganta a zaune ba ta yi magana ba. sai ta fita zuwa kicin ta haɗo mata shayi mai zafi don ta san bata ci komai ba ta taho kawo mata haidar ta samu a wajenta ta zauna ta ce Allah ya ja da ran mamana baki ci komai ba tun safe ki daure ki sha ti din nan ko za ki ji daɗi haidar ya karɓi kwaf ɗin ya ce mama don Allah ki sha ta ya mutsa fuska ta ce haidar ba na so Please mama, ya furta a sanye yana kallanta. Mika hannu ta yi ta karɓa ta rike a hannunta amma bata sha ba. Shiru ba su yi mata magana ba. Ta kafa kai a kofin ta sha ta sauke. Sai ta ji ya yi mata daɗi, ya ji kayan ƙamshi, hakan ya saka ta sha da yawa ta jiye ragowar ta yi tagumi. Haidar ya cire hannunta ya ce, "Don Allah mama, Idanunta ne ya ciko da kwalla ta ce, Aliyu baya nan, Asad ya guje ni, sai ya ga dama yake zuwa inda nake, Sadiya tana so ta kashe ni, jida tana yi min wulakancin da take so, mutanen gidan nan gaba ɗaya sun raina ni, ya kuke so na yi, ba ni da uwa, ba ni da uba, ‘yan uwana suna nesa da ni, me kuke so na yi idan ban damu ba. Shiru suka yi ganin tana hawaye, Suhaima ta ce, Amma ranki ya daɗe damuwar ciwo take sa miki, likita ya ce damuwar da kike sakawa ta yi yawa, ya kamata ki rage ko don lafiyarki. Ta sauke numfashi ta ce, Na fi buƙatar mutuwa ta a yanzu. Shiru suka yi jin abin da ta ce kowanne kansa a ƙasa, zuciyarsu duka a raunane. Cikinta ta ji yana juyawa sai ta ji tana jin amai. Ta yamutsa fuska ta ce, Haidar, ba ni maganin ciwon ciki a cikin durawa. Babu musu ya juya yana neman maganin ya ji ihun Suhaima tana cewa yaya haidar mama ta faɗa tana yin kanta suka ga tana shakuwa idanunta na juyewa suna komawa farare babu alamun baki a cikin farin abu na fita a bakinta kafin haidar ya karaso tuni mama ta zube a kan gado babu numfashi mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba a so ilimi yana da daɗi to mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai